Ƙungiyar ta ce daga bayanan da ke hannunta ta gano cewa an ba da kwangilar samar da kayayyakin zaben ne ta hannun ma'aikatar ƙananan hukumomi ta jihar. Lamarin da ta ce ya saba da dokoki da ƙa'idojin gudanar da zaben ƙananan hukumomi musamman ta la'akari da dokar da ta kafa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Kano. comrade Gaji shi ne shugaban kungiyar ta anti-corruption initiative mai ofishi a nan kano an ciri kuɗi naira miliyan goma sha bakwai da dubu ɗari shida daga kowace ƙananan hukumar sai kuma ya mana cewa kwangilolin da za a bayar na ita hukumar zaɓe sai aka bayar daga ma'aikatar ƙananan hukumomi sadaka to idan haka ne haka ma'aikatar ƙananan hukumomi ce take yin zaɓe ban taba ganin inda aka yi irin wannan kwamace ba sashe na takwas na doka da ta tanaji kananan eh, ita hukumar zaɓe ta jiha ya ce ita hukumar zaɓe idan tana aikin ta kada ta zama ƙarƙashin eh, kulawa ko kuma jagorancin kowanne irin hukuma ko kuma wani mutumi shine ya ba ta independent shi zaka kira ta state independent electoral commission ana son kada ta jingina da kowa kuma ina ganin cewa matsayin mu ne in gwagwarmaya ba za mu bari ba kuma za mu yi abin da ya dace a nan bangaren ba me za ku yi to a gaskiyar lamarin ina ganin dama last resort shine a je kotu ta tantance domin idan ka bari irin waɗannan abubuwan suna faruwa wata rana sai ka nemi rule of law abinda ake cewa rule of law ka rasa ina tabbatar maka da cewa mun gama shirin mu tsab za mu tafi kotu akan wannan abu comrade muhimma gaji kenan shugaban kungiyar anti-corruption initiative wacce ke rajin yaƙi da rashawa baya ga ƙoƙarin wanzar da demokradiyya tun daga tushe To amma Alhaji Ismail Idris Garba da ke zaman kwamishinan hulɗa da kafofin yada labarai na hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Kano ya ce. Ita eh, ƙungiya ko iri ce za ta iya samun labari daidai za ta iya samun labari ba daidai ba. Da haka shi labari ba ka inganta shi sai ka tabbatar da yancinsa. Saboda haka ba na jin abin da suka samu sahihin labari ne. Mu da muka karɓi kayan zaɓe, eh, kayawan ɗan kungila ya kawo, ai mu muka bashi takarda, Ije je ka mana kaya. kuma lokacin da aka ba da kungilar nan sai da aka girma shugaban eh, kuma zabe na mai zaman kanta jihar kano sai da ya je high court ga attorney general ga komai da komai suka yi signing bond na alkawari cewa kwangila za ka kama da kayan lokaci kaza in ka telin da dakika kaza to kwangilar ka ta zama nullified and invalid an soke ta kwangilar ka to kuma ga an kaka nan kaga dan kwangila fara cika alkawarin kwangilar da aka bashi da hannun ma'aikatan kananan hukumomi na gangana kwangilar nan ko da ku da ita ma'aikatan ma'aikatar shari'a kenan kuka yi a ai ita ma'aikatar shari'a abin da ta je mana ta saka bond tsakanin mu da kungiyar kai kai alƙawari ina nufin haɗin gwiwa ne kenan tsakanin ku uku dawa da ku hukumar zaɓe da ma'aikatar shari'a da kuma ɓangaren ita ma'aikatar ƙananan hukumomi tun da al'amarin na sha'anin ƙananan hukumomi ake abin da ya kai mu kotu tsakanin mu ne da ɗan kungiyar. ba tsakaninmu da karamar da ma ta kana ko ba babu abin da shilimar ta kana komi yaya kake ganin yadda kimar hukumar zaben Kano za ta dore da irin waɗannan bayanai da suke fitowa na kaucewa ka'ida wajen ba da kwangilar aikin zaɓe wal iya kimar ja Kano za ta dore dodar dalili saboda idan abin da kake zargi ya tabbata ba haka yake ba to kaga zargin ka zama kai kai ga cikin layin masu kawo masu amfani da labarai marasa sai yanci kwamishinan hulɗa da kafofin yada labarai na hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar kano kenan alhaji Isma'il idris garba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria